الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا بليل ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويدبر ولن أكبده حتى أقيم به ملة الأوجاع فأقطع به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار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 da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata sha biyar ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyu shekara ta miladiya tara. a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana 728 kuma wannan shine majalisun mu na nawa na ashirin da biyar kuma a jerin gwanan majalisoshinmu a wannan masallaci mai albarka shine na nawa na sittin da tara idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta shine batun neman taimako wajen Allah akan sha'anin ibada akan abin da kake yi na bautar Allah ka rika neman taimako wajensa ya agaza maka ya tallafa maka domin ka ga kayi ibadan nan kamar yadda yake su kuma kayi ta bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule yana fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai kuma muke neman taimakonka a inda yake mutane sun karkasu dangane da wannan ayar zuwa kaso hudu to yana magana akan kaso na farko waɗanda suke kallon janibin umarni da hani janibin ibada janibin da'a ga ubangiji amma kuma suna manta janibin alqada'u wal qadar wat tawakkuli wal isti'ana gashi dai suna duba cewa ubangiji shi ke sawa a yi shi ke halawa, suna duba cewa ubangiji shi ya cancanta a bauta masa suna ganin ubangiji shi ne wanda ya dace a yi masa da'a da'a ta gaba daya to amma kuma suna mantawa cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su yiwu ba sai Allah ya taimaka maka akan yiwuwarsu ba za ka iya zama mai ibada ba sai ubangiji ya taimake ka ba za ka iya zama mai da'a ba mai bin umarni mai gujewa hani sai ubangiji ya taimaka maka akan wannan yace to akwai waɗanda su suna duba janibin al'amr wallahi sun san cewa addini baya yiwuwa sai da abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya hana to ka bi abin da Allah ya ce shine addini ka bar abin da Allah ya ce shine addini sun san wannan amma kuma suna sakaci ba sa dogaro ga Allah wajen su ga sun cimma wannan gurin nasu sun cimma wannan abin da Allah yake ya halicce su saboda shi wato ibada don haka zaka same su sautari suna wato gajiyawa akan aikata wasu abubuwa na da'a gashi dai sun fahimci sunna sun fahimci tafarkin gaskiya amma kuma ba su da kokari wajen aiki da wannan tafarki din wannan sakaci ne da aka samu ta bangaren su wajen iyaka nasta'in wa iyaka nasta'in ya zan ba sa neman dogaro ga Allah ba sa neman taimako wajensa akan ya agaza musu ya tallafa musu da dama mutane sun fahimci kamar dogaro ga Allah ko neman taimako gare shi ana yin shi ne cikin harkokin duniya kana neman kuɗi ka dogara ga Allah ko kana neman mulki ka dogara ga Allah ko kana neman 'ya'ya ko al'umma ka dogara ga Allah wasu sun fahimci kamar dogaro ga Allah ya taƙaita ne akan abubuwan da suke almubahat tare da cewa dogaro ga Allah ya shafi wannan kuma ya shafi harkar ibada a harkar ibada ne ma ya kamata ka dogara ga Allah wato ba a guzurin duniya ba in ka dogara gare shi a guzurin duniya abinda zaka ci ka sha ko matsuguni ko mulki sarauta to ai kaga ya fi cancanta ka dogara gare shi game da abin da ya shafi guzurin lahira wanda shine ibada to mutane ba sa fahimtar dogaro ga Allah ya kunshi wannan ya kunshi wannan to shine Ibn taymiya yake ga mana kashe kashen mutane wannan sune kaso na farko waɗanda gashi dai sun san addini shine ayi abin da Allah ya ce a bar abin da ya ce a bari sun fahimci wannan amma kuma suna da gajiyawa wajen dogaro ga Allah don cimma wannan manufa su ne kaso na farko wanda ibn taymiya yake magana akan su yace wa fi sahihayn an abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sifatuhu fi at inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare yarda da shi shida da mahaifinsa amr ibn al-as wata rana aba ibn yasar wani tabi'i ya tambaye shi ya ce a karance karancenka da kai na attaura ko jila littattafan da suka gabace mu shin ka ga wani guri da aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafai da daddu shi da abdullahi dan amr ya ce da shi eh sifarsa da ta zo a cikin attaura inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira attaura anan ta kunshi attaura wanda ne littafin da aka sani littafin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam sannan kuma ta kunshi injila din ita kanta za ta shiga karkashin kalmar attaura. wato kalmar attaura a anan ana nufin littattafan da suka gabace mu littattafan da ake karantawa littafin annabi Musa alaihi salam da kuma littafin annabi Isa wanda shine linjila a cikin waɗannan littattafai akwai inda sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka zo alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at wal-injil Allah ya gaya mana cewa siffar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin shi wane akwai su a cikin at da injila don haka abdullahi ibn amr mutum ne wanda yana karanta littattafan waɗannan mutane yana ganin abin da aka rubuta da yace ya gano inda aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan littattafai daga cikin sifarsa da suka da ta zo cikin wannan littattafai akwai inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kowa ya san wannan sifa ce da ta zo a cikin alqur'ani Allah ya sifanta annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa lalle mu mun aiko ka shahidan mai shaida domin kai shaida ga al'ummarka waɗanda suka bi ka ranar gobe kiyama ka ce eh waɗannan al'umma ta ne kuma sun gaskata da ni sun yarda da abin da na zo da shi ka yi musu shaida akan cewa su masu gaskiya ne sannan ka yi shaida akan kafirai waɗanda suka ƙaryata ka ka ce eh waɗannan sun ƙaryata ni ba su yarda da manzanci na ba ba su yarda da su yi min biyayya ba wannan shine ma'anar shahidan wato zai yi shaida ga muminai domin su shiga aljanna hakanan zai yi shaida kan kafirai domin su shiga wuta wa mubashiran sannan kuma mai bushara kana mai bushara kana mai faranta rai ga wannan al'umma da cewa wanda duk ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da'a ya rungume musulunci to wannan dan dan aljanna ne wannan ita ce bushara din wannan ziran kuma mai gargadi kana yi musu gargadi akan cewa dukkan wanda ya saki layi ya bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan babu ko shakka wuta zashi wannan shine ma'anar nafis waɗannan su ne matakai na da'awa mataki na da'awa mataki na bushara shine matakin farko ka faranta wa mu'minai rai ka gaya musu ga abin da za su samu na tagomashi da garabar da Allah zai garabatar da ubangiji zai ba su ranar gobe kiyama in sun yi da'a da yawa daga cikin zukata sukan so a yi musu bushara a yi musu albishir wannan zakan sa su tausasa su tausasa su bi kauya wasu zukatan kuma bushara ba ta sa su tausasa sai an hada da gargadi sai an hada da jan kunne da barazana an gaya musu cewa idan har kuka kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama to wuta za ku ba ku shakka wasu wannan ne ke sanya su ainihin su rausata su bi kauya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk yana bin wannan tafarki kuma wannan tafarki shine na mai da'awa ko da yaushe ya hada bishara da nijara ya hada bishara da nizara wani lokaci ya faranta wa mutane rai ya gaya musu falalar Allah wani lokaci kuma ya tsoratar da su azabar Allah don haka ba daidai bane ya kasance mutum kullun shi wa'azinsa falala ne baya fadar janibin ukuba ta ubangiji kullun shi dai sai da bayanin falala ya ba da falala ya ba da lakali, ya ba da waye to wanda kaga wani kuma kullun tsoratarwa ne kullun ya hau bari wani a akan mutuwa akan azabar kabari akan mala'ikun mutuwa akan ainihin wutar jahannama da duhun kabari kullun dai shi maganarsa shi ne razanarwa da tsoratarwa da jefa fargaba a zukata to duk waɗannan bangarori wato idan mutum ya tsaya akan bangare ɗaya kuskure ne domin ana so a haɓaka janibin raja wal khawf a cikin zuciyar mumini sai waɗannan fuka-fukan biyu sun taru tare da mumini yakan iya ya tashi ya yi ainihin kai kawo a cikin farfajiyar samaniyar bautar Allah ya kasance yana da fiffike guda biyu fiffiken kwaɗayi da fata da sanya rai da kuma fiffiken tsoro da fargaba amma ya kasance fiffike ɗaya ne da shi ko da yaushe ba zai tashi ba ba inda zai je in ka tai masa bayanin falala kullum shikenan sai ya tangarci dauka a ah, ashe addinin ma haka yake to ai ina ga ko a haka ma na tsaya ai ina ga da wuya a ce ban kai labari ba saboda kullum falala ake gaya masa kullum falala ake gaya masa to kaga in ba isa abu wannan sai halaka haka nan idan fitin kawai gare shi tsoro tsoro kullum to zai nan ma zai karaya ce kai abin nan fa yana da wuya ina ga da in rasa biyu gara in more a nan tunda na ga dai hanyar <laughs> wato akwai wahala kafin a isa in je in yi ni nan ban ci nan ba kuma can ba a je a cikume ni to gara a nan mu mora to to kaga wanda ya fitar da kauna saboda an cika zuciyar da tsoro to musulunci shi ana so a haɓaka duka bangarorin biyu a sa ma kwaɗayi a sa maka kuma tsoro da ta jafa junubuhum anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ubangiji yace bayan Allah sune waɗanda suke barin gurin kwanciyar suna ta bautar Allah suna ta bautata wa Allah haufan wa tama'a suna tsoro suna kuma kwaɗayi suna tsoron ka a karɓa amma kuma suna sa rai a ubangiji mai rahama ne zai karɓa, wato sun haɗa abubuwan innahum kanu yusari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ubangiji ya sifanta annabawansa da cewa su ne waɗanda suke gaggawa cikin aikin alkhairi suna bauta mana injin Allah ragaban tare da kwaɗayi wa ragaban da kuma da kuma tsoro don haka bayan Allah sune ne waɗanda suke haɗa duka ɓangarorin guda biyu to haka mai wa'azi shi ma a cikin bayanansa yana da kyau ya dinga taɓo nan ya taɓo nan in mai hudu ba ne ya kasance yau in yayi hudu ba akan falala to wata zarar kuma sai ya hudu ba akan tsoratarwa da jan kunne wa hirzan lil ummiyin sannan kuma tsari ne ga waɗanda suke ummiyai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama aiko shi ya kasance tsari ne ga ainihin larabawa waɗanda suke cikin duhu suke cikin bata suke kan gabar halaka duk wanda ya mutu akan halin da suke ciki kafin aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu shakka yana cikin halaka annabi sallallahu alaihi sallama shi ya zo ya zama musu tsari domin duk wanda ya bi shi to ya tsara kan shi daga fadawa cikin halaka ya tsara kan shi daga fadawa cikin wuta anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma na waɗannan sifofi guda biyu al-abdu war rasulu bawa kuma manzo sifofi ne mafiya ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da su babu sifa da za a sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita da ta kai sifa ce da shi bawa bawa kuma na Allah dukkan wani wanda kuma ya samu wannan sifa bawan Allah bi ma'ana abidun lillahi la mu'abbadun lahu ya kasance ma'anar a bawan Allah ma'ana mai bauta wa Allah bisa ga san shi da zaɓin shi ba bisa ga an tilasta shi ba wanda ya zama bawan Allah bisa ga zafin shi babu shakka wannan ya samu babban rabo annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa kamala wajen tabbatar da wannan sifa ta ubudiyyati lillah zaman sa bawan Allah kuma manzo da Allah ya zafa. ya ba shi sako na ƙarshe wanda a bayansa babu wani manzo kuma babu wani annabi bayan shi sammai tukal mutawakkila na sa maka suna mai dogaro wato a cikin littattafan da suka gabata Allah ya sa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam suna almutawakkila mai dogaro mai dogaro ne da Allah cikin dukkan lamarinsa cikin ibadarsa cikin da'arsa ga Allah maɗaukakin sarki cikin fafutukarsa da da'awarsa da jihadinsa mai dogaro ne ga Allah cikin al'amuran rayuwarsa zamantakewarsa da iyalinsa zamantakewarsa da sahabbansa cikin kai kawansa a dukkan al'amuransa shi mai dogaro ne ga Allah wannan shi ne shahid wanda ya sa ibn taymiya ya koro wannan hadisin kasancewar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an bashi wannan sunan al-mutawakkila mai dogaro ga Allah wannan shi yake nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da suke yi na faɗi tashi wajen ibadarsu to suna neman agaji da taimako da tallafi wajen Allah suna dogara gare shi ga sayyidul mutawakkilina shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin al'amuransa yana dogaro ga Allah har ya cancanci a bashi wannan suna tun ma ba halicce shi ba laisa bi fadlin wala ghalib kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai kaushin harshe ba wala ghaliz bai kuma zamo mai kaushin zuciya ba wato baya kausasa magana ga jama'a har kullum yakan yi magana mai taushi yakan rausasa harshensa ko da kuwa mutum ya yi abin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ƙoƙarin ya nusantar da shi ta hanyar da take mafi sauki haka nan wala ghaliz ba mai kausasawa bane ta fuskar wato ta fuskar aiki ba ya da kakkausar zuciya ta yadda idan mutum ya yi masa babu rangwame babu afuwa ba haka yake ba za ka ga wasu mutanen wani har matin kaho yake ni ban iya gaba ba ni in an na fa shiga fara gaba da mutum fa ni fa ba na daina ba wato shi yana ganin kamar wata falala ce shi wai bai iya gaba ba bai san cewa wannan aibi ne ba na kasace tattare da shi ce kai baka iya gaba ba kai ba a gaba da kai ba a kaza kai ba a wannan alama ce ta cewa bai san sifa ta kamala ba sifa ta kamala ka zama mutum ne wanda baka da kaushi kuma sannan kana da yafiya kana da afuwa kuma afuwa wacce take indal maqdira wato kai afuwa lokacin da zaka iya karama sai ka ce ka yafi sai ka kaula kai wanda ita ce afuwar da ake yabo ba kai afuwa ba dan ba yadda zaka yi saboda kai ma in kace ba za ka afuwa ba to yi magani rama magani to irin wannan afuwar ba ita ce ake yabanta ba afuwar da kana iya karama ka cimma mutum ka ci lagonsa sai ka sake shi ce to dan nuna maka cewa inda ina so in rama zan rama to wannan ita ce afuwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita ya kasance yana yin afuwa yayin da ya cimma abokin gabansa ya zama na yana karkashin sa to a wannan lokacin sai ce ya yafe masa kamar yadda yawa Qurayshawa lokacin da ya fatu Makka a lokacin da suke tsammanin babu irin abin da ba zai musu ba na ramuwar gayya ganin irin yadda suka kuntata masa suka ci zarafinsa suka kore shi shi da sahabbansa daga kasarsa suka kwace su suka bi su kuma da yaƙi har Madina sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka muntasiran yana mai nasara a kansu a wani lokacin abin da suke tsammani a bisa ɗabi'a ta ɗan adam shine a ga cewa ya yi ramuwar gayya musamman akan waɗanda suka rayu tsawon waɗannan shekaru suna nuna masa mugunta lokacin da ya tara su yake tambaye su cewa me kuke tsammanin zan aikata gare ku ma zannukum anni fa'ilun bikum qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin ce abinda muke tsammanin kai mana alkhairi ne domin kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasriba alaikum yau. yawm izhabu wa antum at-tulaqa ku tafi babu abin zargi akan ku a yau ku je kuna masu yanci to wannan da dama ta sa da dama suka ga cewa eh lalle wannan ba mutum ne irin kowa ba saboda haka da yawa suka musulunta a wannan lokacin to shine ibnu taymiya yake cewa shine abdullahi dan amr yake cewa wala sakhabin bil aswaq sannan yana daga cikin sifarsa wala sakhabin bil aswaq ba mai hayaniya bane a kasuwanni wato ba mutum ne mai hayaniya ba a kasuwanni al-imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul buyu bayan ya kawo shi a cikin kitabin eh, eh, inda ya bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan a abin nan inda ya kawo shi a tafsir suratul fath sannan ya kawo shi a babin a kitabul buyu babu karahiyati sakhab fil aswaq babu karahiyati sakhab bil aswaq wato karhanci na hayaniya da kakaci a kasuwanni wanda yake nuna maka cewa wannan sifa ce abin zargi sifa ce abin abar kushewa a ce kai hayaniya ne da kai a kasuwa yau a jika da wancan ta haɗo ku gobe a jika ta haɗo ku da wancan kayan wancan ka biya ka ci bashin wancan ka biya ka karɓi kayan wani ka batar kullum kai rigima kake da mutane a kasuwa wannan ba sifa ce mai kyau ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kore masa irin wannan sifa galibi waɗanda suke 'yan duniya masu neman duniya ido rufe su zaka same su masu shiga rikici kullum shi bai damu bai taɓa kayan mutum saboda shi bukatar sa ya zai ya samu ya zai ya tara ko ta wace hanya to irin wannan zaka same su kullum cikin hayaniya suke da mutane wannan hadisi kaga yana nuna cewa ba laifi bane dan babban mutum ya shiga kasuwa abin da yake laifi a same shi cikin masu hayaniyar kasuwa ɗabi'ar kasuwa akwai 'yan hayaniya to kasancewar akwai masu hayaniya da hargowa da rigingimu ba zai hana mutumin kirki ya shiga kasuwa ba don neman abinci ko kuma don neman sayan bukatarsa wannan ba illa ba ne illar shine a same shi shi ma ɗan hayaniya kaga ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga kasuwa an ce an ce da shi ne baya hayaniya baya hayaniya a cikin kasuwa wala sakhabin bil aswaq wala yajibu bi sayyi'a sannan idan an masa mummunan baya sakankawa da mummuna in an masa mummuna baya sakankawa da mummuna wato idan aka yi masa mummuna yana sakankawa ne shi kuma da mai kyau walakin yajzi bi sayyi'atil hasana sanda aka yi masa ba mai kyau ba shi kuma yana sakankawa da abin da yake mai kyau wa ya'fu wa yaghfiru sannan yana afwa yana kuma yafiya walan aqbidahu hatta uqima bihi al-millat al ba zan karbi ransa ba har sai na miƙar da addinin da yake ya karkace shi da addinin annabi ibrahim alaihi salam alhanifiya as-samha addini wanda ya karkace wa barna ya zama akan turba totar mike totar babu lankwasa babu kantara tattare da shi to wannan ita ce hanya ta annabi ibrahim alaihi salam daga baya ta karkace aka shigar da shirka a cikin addinin annabi ibrahim salam larabawa suka ɓace suka kama wani tafarkin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya miƙar da wannan karkata kuma Allah bai karɓi ransa ba sai da ya miƙar da wannan karkata da take cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam fa bihi a'yunan umya in bude idanuwa makafi da shi wato ta hanyar shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ba sa iya ganin gaskiya su dawo suna ganinta bayan da jahilci da bata ya sa sun zama makafi ba sa iya tantance gaskiya da ƙarya ba sa iya tantance hanyar da ya kamata su bi ta kai su ga Allah da hanyar da za ta kai su ga shedan ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da bayani wanda yake mai haske har ya kasance suna iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya suna iya tantance tsakanin shari'a da bata saboda haka wannan ya zan kamar bude musu ido ne bayan makanta da Allah ya ce wa ma anta bihadil umi an dalalatihim wannan ayar ba tana nufin ba ana ba ta ci karo da wannan hadisin bane waccan aya tana magana akan wanda ubangiji bai so shiryarsa ba ba yadda za a yi ka shirye shi kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta amma wanda ubangiji ya so shiryarsa ya zama na zuciyarsa tana da kyau ubangiji ya bude zuciyarsa ya tsaya ya saurari gaskiya to za ka iya yi masa bayanin da zai gamsu domin allah maɗaukakin sarki ya baka iko ya baka dama ta ka yi bayani to wannan shine wa innaka tahdi ila siratin mustaqim da allah ya faɗa a wata ayar yace lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki ba madaidaici shiryarwar da ake tabbatarwa a wannan aya ita ce shiryarwa ta bayani ta bayanin da zai sa a fahimci gaskiya shiryarwa kuma da aka kore a cikin innaka la tahdi man ahbabta wa ma anta bihadi al umi an dalalatihim wannan wannan wannan aya ita kuma ana kore shiriya ce wacce take ta tawfiki wato annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya tankwara mutum ba sai ya bi tafarkin Allah da karfi da yaji zai iya tusa shiriyar a zuciyarsa ba zai iya masa bayani amma ubangiji ne wanda zai bashi taufiki da gamdakatar wa zanen summa kuma sai na bude kunnuwa waɗanda suke kurame ta hanyar wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallama kurame waɗanda ba sa jin gaskiya su bita sai sun dawo suna fahimtar gaskiya suna aiki da ita wa quluban gulfa da zukatan da suke a lullube waɗanda a da can babu inda shirya take iya ratsawa ta shiga ciki amma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da Allah yayi yasa waɗannan zukata wannan rufin da yake saman su ya kau shirya tana shiga cikin su ta yaya za su shiryu bi an yaqulu la ilaha illallah ta hanyar su ce la ilaha illallah la ilaha illallah ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah matukar suka faɗi wannan kalma to shi kenan idanuwansu sun bude daga makanta kunnuwansu sun buɗe daga kurunta sannan zukatansu wannan rufin da yake kai ya kau ya yayi malam yace wali hadha ruwiya anna hamalat al-arshi ma ataqu hamla al-arshi bi qawlihim la hawla wala quwwata illa billah saboda haka aka ruwaito cewa mala'ikun da suke dauke da al-arshi inna ma a hamla al-arshi sun iya samun damar daukan al'arshi na ubangiji bi ta hanyar fadar su da suka ce la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani canji babu wani karfi illa billahi sai ta hanyar Allah wannan kalma ko wannan asar ya zo a cikin tafsiri a cikin tafsirin tabari karkashin tafsirin faɗar Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangijinka a ranar gobe kiyama mutane mala'iku takwas ne to zaid eh, ibn zaid ibn aslam wato abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin malaman tafsiri a madina yana daga cikin malaman tafsiri wanda suka shahara da maganganu wajen tafsirin alkur'ani labari ya ruwaito daga gare shi yana cewa wannan aya da ubangiji yake faɗa yana ba mu labarin mala'iku da suke ɗauke da al'arshinsa ya ce yayin da Allah ya halicci al'arshi ya ce wa waɗannan mala'iku su ɗauki al'arshin suka yunƙura sai suka kasa sai ɗai ya ce to ya ubangiji sai ka bani ni ƙarfi irin na ruwa saboda Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake to a bani ƙarfin ruwa ni ma zan iya ɗaukansa aka ce an bashi ɗaya kuma ya ce sai an bani karfi irin na iska ɗaya ya ce sai an bashi karfi irin na sammai bakwai wani kuma ya ce sai an bashi karfi irin na ƙasai da kuma ƙarfi na ruwan wasu duk aka ce an basu suka yunkura za su ɗauka sai suka kasa shine sai ubangiji ya ce da su sai sun faɗi su faɗi la haula wala quwwata illa billah da suka faɗi wannan sai suka iya ɗauka wannan asar abdurrahman ibn zaid ibn aslam shine ya ambace shi har ila yau an ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn salih abdullahi ibn salih an muawiya ibn salih shi ma ya faɗi wannan amma ba a same shi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka zai iya shiga da karkashin isra'iliyat waɗanda ake kawowa domin ƙarin bayani kawai ba domin dogaro a kansu ba wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kalma ce wacce take da girma kwarai da gaske take da matsayi da martaba kwarai da gaske kalma ce wacce take idan bawa yana fadarta to zai samu agaji da tallafi da taimako daga ubangijinsa wajen bauta wa Allah zai zama ba ya da kasala ba ya da gajiyawa wajen bautar Allah saboda yana neman tallafi ne a gurin Allah don haka yace wa qad sabata fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha kanzun min kunuzil janna ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun wata taska ce daga taskokin gidan aljanna wannan hadisi hadisin abu musa al-ash'ari ne abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ya ruwaito shi yana cikin bukhari da muslim ce lokacin da suka yi wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tafiye tafiyen su na yaƙe yaƙe sai ya kasance duk sanda aka hau tudu ko aka zo gangara sahabbai suna ɗaga murya suna kiran Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji su sai ya ce da su irbawu ala anfusikum fa innakum la tad'una غائبا ولا أسمى ولا أعمى ولكن ولا أسمى ولكن تدعون قريبا سميعا manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauƙaƙa wa kanku domin ba wanda kuke kira ba wanne wanda baya tare da ku ba ba wani ne wanda yake baya ji ba kuna kiran wanda yake kusa da ku kuma yana jin abin da kuke faɗa ce da ya tsawatar musu akan daga sauki suna kiran Allah bayan ya hana su yace su daina wannan domin kamar suna kiran wanda baya kusa da su sai kuma ya je sai ya ji abu musa al-ash'ari shi kuma a gefe guda yana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah a sirri wato ba tare da ɗaukaka murya ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah yace ya aba musa bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin gidan aljanna ba yace e eh, mala a nuna mun manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ita ce la haula wala quwwata illa billah wato kalmar da kake faɗa din nan ba kankanwa bace ka ci gaba da faɗa kaga ya tsawatar ma waɗancan da suke sowa suna ihu suna kiran Allah ya hana su ya nuna wannan ba daidai bane domin wanda za a daga murya a daddage ana kiransa shine wanda baya kusa ko wanda baya ji ana so sai ya ji amma ubangiji kusa yake da ku tare yake da kuwa huwa kuma aina ma kuntu? sannan kuma yana jin abin da kuke yi yana ganin ku saboda haka sai ya tsawatar musu su daina ko da za su kirawo sunan Allah da fuskar zikiri to su kirawo shi da murya wacce take kasa kasa wanda zai nuna ladabin su ga Allah da yazo ya ga Abu Musa al-Ash'ari cikin nutsuwa yana la hawla wala quwwata illa billah sai ya ga masa falalarsa falalar wannan abin da yake faɗa ya kira wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna alkanzu shine ita ce dukiyar da take a ajiye wacce ba wahala kai ka tara ta ba ita ake kira kanzu wato dukiyar da take ajiye galibi alkanz shine dukiyar da ake samuwa ko a cikin ƙasa kamar abin nan kamar ma'adanai da albarkatun ƙasa galibi kai maganin ta kai kawai ba kai kai kai fafatukar tattara ta a gurin ba wannan shine kanz to wannan kalmar la ilaha illallah kalmar la haula wala quwwata illa billah wato tana taimakawa ubangiji ya taskake maka irin wannan lada mai yawa a aljanna wanda ba tare da ka wahala ba kamar yadda haka kawai ubangiji ya sa kuka samu man fetur ba tare da kun yi kokarin samar da shi da kanku ba kawai dai kun an yi haka sai aka gan shi ko akwai wanda shi ya dura shi babu saboda haka gashi nan taska ce ubangiji ya ajiye ta a cikin ƙasa saboda ku ci ku ji daɗi wasu suke cinyewa kaga wannan kanzun ne min kunuzin duniya saboda haka aka samu wanda suka fi kusan duniyar suke cinyewa to idan ba ku samu kanzun min kunuzin duniya ba ku yi kokarin samun kanzun min kunuzin janna kada a zo a rasa ba kanzun nan na fetur ko ba kanzun lada a aljanna Allah ya sauke to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan kalma ta la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da cewa kanzun domin za fadar ta zai sa a tanadan maka lada mai yawa a taskake maka shi wanda ba ka san irin adadinsa da yawansa ba to wannan kalma idan muka lura la haula ai la tahawula min halin ila halin babu wani canji da za ka iya samu a rayuwarka daga wani yanayi zuwa wani yanayi wala quwwata babu wani ƙarfi da za ka iya samu ka aiwatar da abin da kake ganin shine daidai wajenka ba za ka samu wannan ba damar illa billahi sai ta hanyar taimakon Allah dukkan yanayin da ka shiga samun kanka cikin wannan yanayi ko canza wannan yanayin da kake ciki ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan abin da kake so ka cimma ka aikata ba za ka iya aikata shi ba sai da taimakon Allah ubangiji ba zai baka ba za ka iya samun kowa cikakken ƙarfi ba wanda za ka iya wannan abin sai ubangiji ya tallafa maka kaga wanda ya kunshi dukkan rayuwa ta mutum gaba daya canjin da za ka samu daga da'a zuwa ma'asiya ko daga ma'asiya zuwa a da'a ko canjin da za ka samu daga ainihin a shirka zuwa tauhidi ko canjin da za ka samu daga san duniya zuwa san lahira duk waɗannan canji min halin ila hal ba za su yiwu ba illa lillah haka nan karfin ka bauta wa Allah ba za ka sami wani irin karfin da za ka bauta wa Allah ba sai ubangiji ya tallafa maka ya taimaka maka saura kaga wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kalima ce ta isti'ana kalima ce ta neman taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim hadithin muawiya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah ce hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah ce hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah yayin da yayi kiran ka zuwa ga sallah ya kirawo ka zuwa ga samun babban rabo kai kuma sai ka nuna cewa a gurin Allah kake neman taimako da tallafi dan ka ansa wannan kira wato ba yin kanka bane sai ubangiji ya tallafa maka saboda ka tun da ya kirawo ka zuwa ga sallah kai kuma sai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah cewa ubangiji ba ni da wani wata dabara da zan iya canja yanayin da nake ciki ko in iya wata dabara ko ina da wani karfi da zai sa in yi abin da kake so sai ka tallafa mu to kaga ashe la haula wala quwwata illa billah kalimatu isti'ana ce walaysa kalimatu istirja' wasu sun ɗauki kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce da ake faɗa an shiga bala'i sai ga mutum ba zai faɗe ta ba sai ya ga masifa ga dangadan la haula haula wala quwwata la haula wala kalmar la haula kalma ce ta isti'ana ba kalma ce ta istirja ba an gane ko ana cewa a shibili ɗaya daga cikin masu ibada a gaban aljunai wanda suke cewa sayyidu ta'ifa wato shugaban sufaye aljunaid cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga zuhudu da ibada da tsantseni, inda taymiya yana cewa ya fi duk sauran istiqama tsayawa akan kitabu wa sunna wata rana a shibili a gabansa ya ce da shi la haula wala quwwata illa billah wato ya ga wani bala'i sai ce la haula wala quwwata illa billah sai aljunai sai ya ce masa yace wannan kalma da ka faɗa kalma ce ta diku kalimatu diq qawluka za diqu sadrin wa diqu sadr wa diqu sadr li tarki rida bi qada'illah yace kalmar nan da ka faɗa tana nuna kuncin zuciya kuncin zuciya kuma yana nuna rashin yarda da hukuncin Allah kaga kalma ce mai kyau ya faɗa la haula wala quwwata illa billah amma sai wannan yace da shi kalmar da ka faɗa din nan tana nuna kuncin zuciya wato a lokacin ya faɗe ta ne dan ya nuna yana cikin wani bala'i ubangiji ya yi masa to kaga anan akwai rashin arrida bi qada'illah wanda muke roƙon Allah wa nas'aluka arrida ba'da al-qada' a cikin addu'a mu muna roƙonka ya ubangiji ka ba mu gamsuwa da yarda ba'da alqada bayan ka zartar da al'amarinka ka zartar da wani abu akan mu na hukunci a ubangiji ka kinsa mana gamsuwa da yarda da wannan a ba'da alqada wannan babban mataki ne gaskiya ba kowa yake iya kaiwa gare shi ba abin da yake wajibi akan kowa as-sabr bi illa wannan wajibi ne ubangiji in yayi ya saukar maka da wani abu da dadi kai hakuri Wani wajibi ne amma ar-rida bi qada'illah wannan mustahabbi inda an ce kowa sai yayi ar-rida bi illa, to waɗanda za su iya cimma wannan buƙatar yan kaɗan ne domin ma'anar rida bi illa shine ka ji da faruwar abin da rashin faruwarsa duk ɗaya. wato mutum ubangiji ya bashi wadata dare ɗaya sai ya asarar kuɗinsa sai ya ji da lokacin yana da wadatar da lokacin ba ya da ɗin an kwashi duk ɗaya ne ya ji ba bambanci wannan akwai kowa zai iya wannan eh? ubangiji ya ba ya hore maka wata mata da kake so sai kawai Allah ya karɓi kasa sai ta mutu sai ka ji da ita da rashin ta da samu duk ɗaya ne wannan ba shine rida da qada'illah yadda aka zo aka ganka ranar ɗaurin aure a zo a ganga kuma ranar zama makoki haka ba zai yi to wannan ne rida ga illa, wannan sai sai manya manya kaga bigi sai bigi wato <laughs> ba kowa zai iya wannan ba shi ya sa malamai suka ce wannan matakin mustahabbi annabi yana roƙon Allah wa as'aluka rida ba'dal qada as-sabru ala al wannan wajibi ne domin abinda rashin haƙuri yake haifarwa shine ka rika kai ƙaran Allah ka rika kurmatu ka riƙa zuwa gurin wani Allah kamar shi zai yaye maka ba Allah wannan shine rashin haƙuri yake haifarwa sai yasa ya zama haƙurin wajibi ne amma yarda da gamsuwa ka samu daidaito da samuwar abin da rashin samuwarsa wannan mustahabbi bai zama wajibi ba lokacin da musiba ta sami mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah alama ce ta cewa yana cikin yana jin kunci kaga ba a samu arrida ba ko to shi yasa ya nuna masa ba a nan kalmar take ba wannan kalmar da ka faɗa tana nuna kana da wani kunci a ranka an gane ko shi yasa ya yi masa inkari kalmar la haula wala quwwata illa billah ana amfani da ita wajen isti'ana isti'ana kuma tana kasancewa fi al fi ma yustaqbalu min al umur la fi ma ah, wafat ana fadar ta ne cikin abin da ake fuskanta na al'amura abin da bai kasance ba ka fada domin ubangiji ya tallafa maka ya kasance ba akan abin da ya riga ya faru ba an gane ko saboda haka sautari ita la haula wala quwwata illa billah dinnan muna daukar ta kalma ce da ake faɗarta lokacin da aka ga bala'i ga dangadan ba kuma haka bane an fahimta sauraka a kowane yanayi za ka faɗi ta shi yasa aka shar'anta mana faɗarsa lokacin da muka ji ana kiran sallah kaga ai lokacin ba bala'i ne ya sauka ba ladan ya kira sallah bala'i ne ya sauka ana kiran ka ake zuwa ga wani aiki na alheri to sai ka nemi kai kuma tallafin ubangiji illa billah yayin da yace hayya ala salah hayya ala an gane wannan ko قال ta'ala ubangiji ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ya ishe shi komai saboda haka a cikin bautarka da da'arka da biyayyarka ga Allah idan ka dogara gare shi to zai taimaka maka ya sauwake maka wannan ayyukan sanda kowa yake ganin aikin da wahala kai sai ka gan da sauki tawakkali akan ga ubangiji ya kunshi tawakkali akan ga ubangiji akan abin da ya shafi bauta masa haka nan Allah ya ce alladina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin wannan ayar yace waɗanda mutane suka ce musu inna an-nasa qad jama'u lakum lalle mutane sun yi muku gangami yayin da ƙuraishawa suka nemo taimakon wasu ƙabilu da yawa aka yi gangami aka taho da niyyar za a cinye madina da yaki a cinye annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yaki aka yi wa madina ƙawanya wanda shine aka fi sani da ghazwatul ahzab ko kuma ghazwatul khandaq wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi to shine wasu suka zo suna tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna ce musu mutane fa sun yi gangami akan ku an yi za a yi muku taron dangi za a yi muku lugude shine fakhshawhum ce to ku ji tsoron su wannan kalmar da aka gaya musu maimakon ta sa su ji tsoro fa zadahum imana sai wannan kalmar ta kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu ya isan mana wa ni'mal wakilu ma dalla da abin dogara wanda shine Allah ma dalla da abin dogara shine Allah madaukakin sarki saboda haka ubangiji ya ishe su komai ba su da bukatuwa zuwa ga kowa kuma shi ubangiji shi ne ya halicci waɗannan mutane da suka zo don haka shi zai iya da su har inda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin waɗannan wannan shaidan ne da yake tsoratar da awliya'ahu majibintansa masoyansa don haka kada ku ji tsoron ku ji tsoro na in kun kasance mu'mine ne haka ne ya tabbata fi sahih bukhari a cikin littafin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil قالها إبراهيم hina حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil abdullahi dan abbas yake cewa kalma ce da annabi ibrahim al-khalilu badadayin allah ya faɗe ta hina ulqiya fi nar yayin da aka jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka jefa shi cikin wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil nan da nan taimako ya zo masa daga allah qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم شما النبي صلى الله عليه وسلم يفد wannan kalma yayin da mutane suka yi masu taron dangi suka zo da niyyar za su murkushe musulmin madina gaba daya su karya musulunci a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanin lam yamsashum su' واتبعوا فانقلبوا بنعمة من الله أه؟ وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل عظيم نعم lokacin da suka faɗi wannan kalma in kalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata falala daga ubangiji ma'ana ubangiji sai ya saukan musu da ni'imarsa ya ba su falala ya ba su rinjaye lam yamsashum su'un don haka wani abu mummuna bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka bi yarda ta ubangiji wallahu zu fadlin azim ubangiji ma abocin falala ne mai girma yadda Allah ya agaza wa annabi Ibrahim alaihi salam yayin da ya faɗi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan ubangiji ya agaza wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suka faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan ubangiji zai agaza wa dukkan wani wanda aka rinjaya wanda aka nuna masa fin karfi yayin da zai faɗi wannan kalma da kyakkyawar zuciya da ikhlasi da yaƙini ya ji tun daga zuciyarsa cewa Allah kaɗai zai iya masa yayin da zai faɗi wannan kalma shi ma ubangiji zai kawo masa tallafi ta hanyar da ya ga dama saboda haka a cikin dukkan al'amuran mu muna buƙatar mu nemi taimako mu dogara ga Allah shi kuma ubangiji mai taimaka mana ne idan mun yi ikhlasi cikin abin da muke faɗa ibnu taymiya ya ce wa ismun thalith وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وابتكارهم إليه ويستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم بين الناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي وقد يسمون هذا حقيقة ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب ومحبته وعبده ونهيه ظاهرا وباطلا to ibn taymiya ya gama fadar kaso na farko dangane da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaso na farko waɗanda su muka ce suna ne su ne wanda muka gama bayanin su me aka ce suna yi bayani ya yi tsawo har an manta ma me aka ce ko eh waɗanda mhm. wanda suke tawakkali yawwa wanda suke sakaci sun san abin da Allah yake so sun san sunna sun san gaskiya amma kuma suna sakaci wajen tawakkali wajen neman ubangiji ya tallafa musu ya agaza musu wajen su ga sun yi aiki da sunna din nan wannan da dama akwai wannan kasan a cikin mu'alis sunna gashi mun san gaskiya amma kuma jalibin tawakkali da isti'ana billahi sai a samu rauni ta nan shi yasa za ga mutum gashi aikin musuluncin ba wahala ne ya fahimce shi amma kuma sai rika jin shi da wahala sai ga ya kasa yi to shine sai zo kuma kaso na biyu su kuma ya da rububiyyatal haqqi wa iftiqarahum ilayhi wa yasta'inuna bihi wannan kaso na biyu su ne waɗanda suna hango Ubangijin takar Allah ubangiji Allah shine ubangijinsu shine mahaliccinsu shine mai azurta su shine mai basu shine mai hana su idan ya bayar babu wanda ya isa ya hana idan ya hana babu wanda ya isa ya bayar duk suna hango wannan suna hango wato bukatuwarsu zuwa wajensa suna jin su bayin shi ne kuma lalle suna da bukata a wajensa har ma suna neman ya tallafa musu a cikin al'amuransu ma'ana suna neman taimakon nashi lakin ala ahwa'i sai dai suna neman taimakonsa akan soye-soyen zuciyarsu gashi suna jin cewa shine ya halicce su shine mai bayarwa shine mai halawa suna jin cewa su faɗin nan masu buƙatuwa ne zuwa gare shi amma in sun tashi roƙonsa da neman tallafinsa sai su nemi tallafin shi akan abin da yake soye-soyen zuciya ne abin da san zuciya ne ba gaskiya ba wa azwaqihim abinda kawai ya yi musu daɗi a rai shi suke neman ubangiji ya tallafa musu a kansa ghaira nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyi ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah da hannunsa idan abu ya musu kyau zuciyarsu take tana son abin kawai so suke Allah ya taimake su su yi abu. a ta musu addu'a amma kuma ba sa duban cewa abin nan Allah ya ce su yi shi ko kuma Allah ya hana abin nan ba ruwansu don haka za su nemi taimakon Allah akan bid'a za su nemi taimakon Allah akan zalunci duk za su su dai abin da ya musu daɗi kawai a musu addu'a sai ka ji mutum ya ce amin addu'a in ka bincika sai ka gaba da gaskiya fa amma ko cewa yake a masa addu'a shi yana jin cewa akwai buƙatar a yi masa addu'a yana yashhadu rububiyyat Allah wa yashhadu iftiqarahu ila Allah yana jin cewa Allah maɗaukakin sarki shine abun bautarsa yana jin sa zuwa ga Allah amma kuma ya rantsa ido baya duban cewa abin da yake neman Allah ya taimake shi a kai umarni ne na Allah ko ba umarni ne na Allah ba abin da yake neman Allah ya taimake shi a kai Allah ya hana ko bai hana ba ba ruwansa ga yana Allah kai mu shi baɗi Allah kai mu watan maulidi Allah ba mu dukiya mai maulidi kaga maulidin nan ba ba umarni ne na Allah amma amma yana neman Allah taimake shi akai kaga nan kawai abinda shi ya tashi yana so zuciyarsa tana bukata shi yake so ubangiji taimaka masa akai shi ne wanda kesimin da ibnu taymiya yake faɗa ce lakin ala ahwa'ihim wa azwaqihim ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyihi ridahu ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah ba sa duban haƙiƙanin hanin Allah ba ta duban haƙiƙanin yardarsa wa ghadabihi da hushinsa wa mahabbatihi da sansa wa bughdihi da kinsa ba ruwansu da abinda Allah yake yarda da shi ko abinda Allah yake hushi ko abinda Allah yake so ko abinda Allah yake ki su ba wannan ne a gaban su ba yace to wa hadha halu kathirin min almutafakkira wal wannan shine halin da dama daga cikin masu nuna zuhudu da masu ainihin da awar bin sufanci galibi su in suka tashi addu'a ko suka tashi neman tallafi daga ubangiji ba suna duba abin da za su roƙe shi ya taimaka musu akai abin da ya yarda da shi bane abin da ya dace da sunna ko bai dace su ba ruwan su haka zaka suna roƙonsa ya taimaka musu amma akan bid'a wasu ma zaka ga suna roƙon Allah ya taimaka musu akan me akan shirka ga suna neman Allah ya taimaka musu akan bin tafarkin shaidan an nuna ma wani makabarta an share ta aka ce to muna so saboda waliwa ne da Allah a taimaka a gina mana masallaci a kai saboda waliwa ne da yake kwance a gurin nan ce to Allah taimaka mana Allah ba mu abin da za mu taimaka kaga nan ba yana duba cewa abin nan ya halatta a ko ba halatta ba shi ne tunda yayi daidai da san ransa to shikenan zai daga hannu ya addu'a Allah taimake shi Allah ya bashi karfin gwiwa su ma kuma waɗanda suke son abin su ma su daga hannu su roki Allah Allah ka taimaka mana masallacin nan da za mu yi a makabartan nan mu ga ƙarshen sa mu ga ranar da za mu yi sallah a ciki su daga hannu suna wannan addu'a kaga nan a ba sa duban abin nan Allah ne ya ce a yi shi ko ba shi ya ce a yi shi za mu yi gangamin zikiri na shekara saboda haka Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana ba sa duban cewa wannan gangamin zikiri na shekara zikiri kullum ake so ka yi shi ba sai shekara ba biki ba ne zikiri to kaga waɗannan suna jin cewa akwai buƙatar Allah taimake su din suna jin haka a ransu amma kuma ba akan abin da Allah ya ce ai ba ba akan abin da ya dace da sunna ba akan abin da ya dace da zuciyarsu da san zuciyarsu yace to wannan hali ne na da yawa daga cikin masu nuna zuhudu, wal mutasawwifa da masu kankarewa sufanci ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود shi yasa zaka ga sautari suna aiki ne bisa dogaro da irin yanayin da suke kai a wannan rayuwar tasu wato sukan duba idan idan ya ganshi cikin halin da'a shi kenan zai ci gaban da'a in ya samu kansa cikin halin ma'asiya zai ce wannan shine zaben Allah da ya masa don haka zai ci gaba da wannan ma'asiya din wato duk inda ya tsabi kansa a wannan rayuwa za ya ci gaba da bin wannan hanyar ba tare da ya yi tunanin ya sake layi ya dawo kan hanya ba shi dai ya gan shi akan nan inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun ya same shi akan wannan to babu fa da za a iya shawo kwana yayi wurbus a tunda dai ya kama wannan tafarki haka Allah yake son shi haka zai ci gaba har ya mutu ce wala yaqsiduna ma yurdin rabba subhanahu wa yuhibbuhu ba ta nufin abinda zai yarda da ubangiji abinda ubangiji yake so wannan ba shine a gaban su ba su dai abinda suka tsinci kansu a ciki shine kawai a gaban su wa katiran ma yaghlatuna fa yadhunnuna anna ma'siyatahu hiya mardatuhu sautari ma zaka ga suna yin kuskure suna tsammanin abinda suke na saban Allah a ciki za su samu yarda Allah sautari abinda yake faruwa kenan yana saba wa Allah amma yana ganin saban Allah din nan zai kawo masa yarda Allah fa ya'uduna ila ta'til al-amri wal nahyi don haka sai kaga sun koma ga rushe umarni da hali don haka babu ruwansu da shari'a ba ruwansu da me Allah ya ce a alkur'ani mai annabi ya faɗa a sunna wannan ba shi ne a gabansu ba wa qad yusammuna hadha haqiqatan sukan kira wannan haqiqa shi yasa ka ji an ce wane dan addinin wato wane yana bin hakika hakika wato shine alhaqiqatul ƙadariya abinda ubangiji ya riga ya kaddara har ma irin waɗannan ibnu taymiya yana faɗa ya yace zaka samu ma har su rika ganin saboda wani tallafi da suka samu wani nau'i na sultan wani nau'i na kudura da ubangiji ya basu za su rika jin ma su ba su da bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama za su rika jin cewa Allah bai aiko annabi zuwa gare su ba su suna karbar addinin su ne daga Allah kai tsaye ba sa bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Allah ya aiko shi ne wajen awamun nasi amma su khassatuhum keɓantattu na musamman a wurin Allah ba su da bukata zuwa ga wannan ce to zaka ga irin wannan har ya kai su ga fita daga musulunci ba sani ba suna zaton wannan abin da suke kai shine haƙiƙa wa yazunnuna anna hadhihi al-haqiqata al-qadariyya yajibu al-istirsalu ma'aha duna mura'ati al-haqiqati al saboda haka zaka saka zaton cewa wannan hakika ta kaddara wato abinda ubangiji ya riga ya kaddara suka ga ya aiwatu a rayuwarsu sai su zaci cewa to tunda ubangiji ya kaddara abu kaza ya faru a hannuna alama ce ta cewa abin nan ubangiji yana san shi da baya san shi ba zai faru a hannuna ba ko ba zai faru tare da ni ba saboda haka sai su saki jiki tare da alhaqiqatul qadariyya sai su manta alhaqiqatul amriyya sai su manta umarni na shari'a da hani na shari'a ba sa duban wannan janibin janibin abin da kawai ya faru gare su ko wani iko da ubangiji ya ba su ubangiji yana ba da tallafinsa ga dukkan wani wanda ya nema irin gwargwadon nau'in tallafin da ya nema kamar yadda ubangiji yake ba da wadata ga mutumin da yake bubiri, ya ba da wadata ga mutumin da yake kafiri ya ba da sarauta ga mutumin da yake bubiri, ya ba da sarauta ga wanda yake kafiri ya ba da wadata ga wanda yake mai da'a ga Allah ya kuma ba da wadata ga wanda yake fasiki fajiri kamar yadda zai ba da wadata ga wanda yake ainihin ya ba da sarauta ga wanda yake mumini ya kuma ba da sarauta ga wanda yake fajiri ko kafiri ubangiji yana yana wannan kamar yadda yake cewa kullan numiddu haula'i wa haula'i min afa'i rabbik wa ma kana afa'u rabbika mahzura wato mun kasance kullan duk waɗannan da waɗannan ubangiji yana taimaka musu da kyautarsa ya ba waɗannan ya ba waɗannan ubangiji baya hana kyautarsa ga kowa za ka sai ya ba su ya ba waɗannan muminan su ma ya ba su don haka in ya ba su sai su tsammani cewa abin da suke kai ne na gaskiya shi yasa Allah ya ba su shi kuma ubangiji ba haka bane yana ba wannan yana ba wannan saboda haka wani lokaci ma sai kaga cewa sun samu wani sultani wa nau'u kudura ta hanyar ubangiji ya ba su wani tasarrufi su rika cin galaba akan abokan gabansu kaga cewa dukkan wani rubun tsumi in ya taso sai ga mutumin na ya ci nasara sai ga ah, alamar Allah yana son shi gashi ya an buga da shi an bar shi Allah yana son shi shi yasa haka ta faru idan shari'a aka shiga aka shigar da kotu sai a ce yayi nasara sai to an buga an bakka alama ce ta cewa Allah yana son ka kenan ka ci nasara ya samu cin nasara akan gallabar abokan gabansa ko ta hanyar kisa ko ta hanyar jigatawa duk wannan sai ta sa shi ya rika jin cewa alama ce ta cewa Allah yana san abin da yake yi don haka sai ya dore ba tare da yana waiwaye ya ga abin da yake ya dace da sunna ko bai dace ba shi dai abin da yake dubawa kaddarar ubangiji da take gudana a cikin ayyukansa alhaqiqatul qadariyya yake hangowa baya hango alhaqiqatul shar'iyya alhaqiqatul amriyya ko kaga ubangiji ya bashi wani nau'i na mukashafa wato zai faɗi magana sai kuma ka ga abin ya faru ko dai aljanu ke sanar da shi ya san haka ko bai san haka ba wani abun aljannu suna wato kinsawa mutum idan ya kasance mai da'a ne gare su sai su dinga kinsa masa shi bai ma san cewa daga wajen su ne ba kamar da Allah cewa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li sai su yi masa wahayi shi bai san cewa wahayi ne na aljanu ba zai dai rika jin abin a zuciyarsa sai ya daga kai sai ya yi magana sai abin ya faru sai ya saki jiki ganin abin ya faru sai ya ce to ubangiji yana san yana lalle ni waliyin yadda jama'a suke faɗa haka nake <laughs> wannan sai ta sa ya saki jiki tare da wannan alhaqiqatul qadariyya din sai ya manta alhaqiqatul amriya. ce to irin waɗannan in suka rika sai su rika ganin cewa su kawai daga Allah ma suke karbowa kai tsaye ba sa buƙatar wasiɗa ta annabawa da manzanni ba sa buƙatar wasiɗa irin wacce kake da buƙatuwa zuwa gare ta a buɗa ma littafi a karanta maka su sai su ji ba sa son wannan shi ne abin da ibnu taymiya yanzu yake faɗa anan yace wa nuna anna hadhihi alhaqiqata alqadariyya yajibu al ma'aha zaka saki jiki da wannan abin da kake ganin yana ta faruwa dole mura'atil haqiqatil amriya addiniya ba tare da la'akari da ne na addini haƙiƙa ta addini ta umarni da hali ba allati hiya taharri mardatir rabbi ku gyara idafa ce taharri mardatir rabbi ba mardata ba taharri mardatir rabbi wanda ita ce wato ka kirdaji mai Allah yake so mai Allah zai yarda da shi wa mahabbatihi ka kirdaji abinda Allah yake so wa amrihi ka kirdaji umarnin Allah wa nahyihi da haninsa zahiran wa batinan a zahirinka da batininka a zahirinka da zuciyarka amrihi wa nahyihi zahiran wa batinan wato su sai su kawar da kai ba ruwan su da wannan to wannan kaso shine ibn taymiya yake bayani wanda su ne kaso na biyu su dai kawai suna dai jin bukatuwa zuwa ga Allah suna roƙon shi amma ba sa damuwa cewa akan abinda suke roƙon shi din ya dace da sunna ko bai dace ba sautari irin wannan yana faruwa za a ga wasu daga cikin malamai ko masu ibada sai mutum ya zo ce a taya ni addu'a akan wani harka da nake ciki ba tare da an san wace harka ce ba kawai zai ce a taya shi addu'a akwai wani harka da muke ciki a da Allah a taya mu addu'a ko akwai wani abin da ya taso muna cikin hadari da Allah a taya mu addu'a ta yi ta yi ma ana kokarin binciko shi a bankado shi sai zai ce ka taya shi addu'a ka a gano shi <laughs> to kai baka sani ba sai ka kama addu'a kana roƙon Allah kai ba anan baka tunanin abin da ake raka addu'a kansa Allah yana so ko baya so to wannan shine kisimin da Ibn ne yake magana akan su bai kuma gama magana akan su ba insha Allah za mu dora a karatunmu na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan ce yana neman ƙarin bayani akan wannan hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza إذا إذا رأى إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga duk mutumin da ya yi aure yakan ce Allah ya sa maka albarka wa baraka alaika kuma cikin kai a karan kanka ubangiji ya sa maka sannan cikin abubuwan ka gaba ɗaya ubangiji ya sa musu albarka shine ma'anar wa baraka alaika akan abubuwan da suke tare da kai dukiyarka iyalinka ƴaƴanka ubangiji ya albarkace su kai kuma ya maka albarka wal jama'a bainakuma fil khair sannan ya hada ka kai da matarka cikin alkhairi wannan kuma yake cewa su sujjadar tulawa lokacin da mutum ya zo wurin zai iya jinkirta ta ko kuwa zai iya yin ta ko da babu alwala a magana mafi rinjaye mafi inganci cikin maganganun malamai dangane da sujudu tilawa sujudu tilawa ba daidai take da sallah ba sallah an shar'anta an shar'anta alwala a cikinta sai kana da alwala za ka yi sallah wanda babu sallah wanda babu tsarki babu alwala tare da shi to babu sallah tare da shi amma sujudu tilawa sujjada ce wannan ba sallah ba sujjada ce ba sallah ba saboda haka ana iya yin ta ko da babu alwala ko kuwa babu alwala domin a sujudu tilawa zaka iya zaka iya waiwaye kafin kai sujada zaka iya magana kaga sallah duk ba ba haka take ba sallah kuma tana da wasu rukunai irin su tsayuwa irin su karatun fatiha irin su waye sujudu tilawa duk ba ta da wannan kaga sun sha bamban anan ba za a yi kiyasin sujudu tilawa da da da da sallah ba in kai kiyasin ta da sallah to zaka sharɗanta mata duk abin da ake sharɗanta wa sallah wanda kuma babu wanda ya taɓa faɗar haka ba wanda ya taɓa faɗar cewa su judu tilawa sai an yi tsaye an yi karatu an yi ruku'u sannan a yi ta ba wanda ya taɓa shakanta wannan to ashe kaga kenan sun sha bamban da sallah kamar yadda asar ya zo daga abdullahi dan abbas yake cewa dawafi kamar sallah ne sai dai shi an halatta yin magana a ciki kaga anan ma malamai sun fahimci wasu daga cikin malamai kamar ibnu taymiya da wasu su sun fahimci cewa wannan magana ta abdullahi dan abbas ba tana nuna cewa dawafi ba zai yiwu ba sai da tsahara sai da alwala ba haka take nunawa ba tunda wato a dawafi babu maganar fuskantar alƙibla kusan alƙibla hannunka na hagu kake sata kaga ba sallah bane kenan a dawafi zaka iya zaka iya magana da dan uwanka kaga ba sallah ba sallah ba zaka iya magana da kowa ba sai dai kai abin da aka ce a sallah akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujada a dawafi duk babu wannan shi yasa ba wasu suka raunana wannan ruwaya daman ruwayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba shi yasa wasu suka raunana ma ta fuskar hatta mata ne tunda an ce kawai an halatta yin magana a ciki tare da cewa akwai abubuwa da aka halatta banda maganar abubuwan da na ambata duk an halatta su a cikin a cikin dawafi amma ba halatta yin su ba a cikin a cikin sallah da haka sujudu tilawa ma haka ne babu magana dole sai mutum yana da alwala hatta fuskanta alqibla shi ma wannan magana ce wacce babu wani dalili fitacce a kanta cewa in za ka yi sujudu tilawa sai ka kalli alqibla me yasa mutane idan za su yi nafila bayan an gama sallah sukan canza wuri kuma me hukuncin haka babu wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta akan canza wuri yayin nafila amma an samu wasu daga cikin magabata suna yi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai an samu suna yi kamar da ibnu rajab ya kawo wannan a cikin sharhin sa fathul bari wasu daga cikin magabata suna yi wasu suna tawilin ah, fadar Allah madaukakin sarki yau matu haddisu akhbaraha cewa ranar da kasa za ta bada labarurrukanta wato lokacin da ka caccanza guri za ta bada labarurruka wato za a samu labarurruka daban-daban daga bangarori daban-daban wasu suna yin wannan tawilin amma dai ba wani nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka in mutum ya canza kada a matsa masa lamba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi in bai canza ba kuma to wannan babu wata hujja da za ta sa a ce sai ya canza guri an gane ko wannan kuma ya kawo hadisin ummu salama a lokacin da abu salama ya zo rasuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo ya samu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wato idansa ya bude ya kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe masa idanu sannan ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu basar rai idan ubangiji ya yi umarni aka zare rai mala'iku suka ɗauke ran su kai sama to sai ido ya bi shi da gani shi yasa ido yake budewa fa zajja nasun min ahlihi lokacin da ya faɗi haka yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar sai waɗanda suke jinyarsa danginsa sai suka fahimci ya cika don haka sai suka fashe da kuka suna maganganu haka shine annabi sai ya ce da su la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku yi wa kanku addu'a mai kyau fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin duk abin da kuke faɗa yanzu fa mala'ikun da suke nan suna cewa amin ثم قال سنة منذ صلى الله عليه وسلم يتي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه yayi addu'a ga Abu Salama to shine mai tambayar yake cewa to gashi Abu Salama namiji ne don haka duk lamiran da aka yi amfani da su a cikin addu'ar lamirai ne na namiji to idan mace ce za a iya canza lamirin wannan ya zama dole domin cewa aka yi firli abi salama kai kuma kana cewa in firli fatimata ko li khadijata kaga ai dole lamirin zai canza zaka ce warfa darajataha wa khulufha fi aqibiha dole zaka zaka canza lamirin zuwa na mace a yi masa ƙarin bayani akan wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi a wace bukata ce ake faɗarsa duk lokacin da kake cikin kunci da damuwa kana iya yin wannan zikiri kana iya addu'a ka roƙi ubangiji ka faɗa wa ubangiji ka sifanta ubangiji da girman sha'aninsa ka tsarkake shi ana cewa babu muminin da yake cikin damuwa da zai yi wannan addu'a face ubangiji ya yaye masa abin da yake ciki na damuwa wannan shine dalilin faɗar wannan sai kuma wannan da yake cewa ya sha nonon matarsa yaya hukuncinsa ka sha madara haka babu babu maganar ba ba ba ba wai dan mutum ya sha ya sha nonon matarsa shikenan ta zama haram ba ya ɗauka ko wannan shi ne raba'a da aka hana abin nan innama raza'a tu min maja'a yaro dan ƙanƙani wanda yake bukatar nono a bashi ya sha shine raza'a wannan matar ka cika riga ka aure ta kuma ya za a yi baya ta ko ba gaba gaba ta dawo baya magana ta kare don haka in ma fura ka so ta dama maka da shi ka ci wannan kai ta shafa to sai wannan da ya rubuto doguwar takarda da dogon larabci yana neman ingancin wani hadisi wanda aka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce raka a goma sha biyu da daddare ko da rana a yi tahiya tsakanin kowace sallah ma'ana kowace kowane rako'i biyu yake nufi ƙarshen sallar kuma sai mutum ya ce yayi salati ga yayebo ga Allah yayi salati ga annabi a cikin sujjada sai ya karanta fatiha sau bakwai ya karanta ayatul kursi sau bakwai ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau goma sannan ya ce Allahumma inni as'aluka bi maqa'idil izzi min arshika wa min natihir arrahman min kitabika wasmika al'azam har zuwa dai karshe sannan wai sai ya faɗi bukatarsa sai ya sallama ce to wai a ƙarshe sai aka ce kada ku koya wa jahilai wawaye domin duk wanda ya addu'a da ita sai an ansa masa in ka koya wa jahili wawa sai mummunan addu'a an sa masa kuma wannan duk ƙarya ne babu wannan irin wannan sallar a musulunci saboda haka in ma kai Allah zai ki ansa amma saboda haka kan kasa cikewa kai da ba wawan ba wanda duk ma zai shine wawan ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa dan uwanmu da ya bace Allah madaukakin sarki ya dawo da shi gida Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi in kuma wani abu ya faru gare shi ubangiji madaukakin sarki ya bashi ladan ya bawa danginsa hakuri da juriya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu gaba daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi